malam nasiru kana bin kadin sace-sace da fasa rumbunan da aka yi a sassa daban-daban na najeriya inda aka kwashe abinci da dukiyoyi da kayayyaki wasu na gwamnati wasu na 'yan kasa 'yan kasuwa da waɗansu waɗanda ake ganin marasa kishin kai ko sanin kansu daga angwanni daban-daban na najeriya inda suka taimaka wa kansu wurin wannan barna abin tashin hankali shine a cikinsu har da wasu jami'an tsaro an same su dumu-dumu suna wannan mugun aiki a ganin cewa wannan tujara tana faruwa mafi yawan lokuta akan idon jami'an tsaro kuma akwai lokacin da ma akan kira jami'an tsaro a ce ga halin da ake ciki a anguwa kaza a yanki kaza su ki zuwa ko su je sai an ba su izini ko umarni domin kada su je a ce an kashe wasu da dai sauransu shin menene wannan ta'adin yake nunawa bisa ga tarbiyya da kuma wato rikon amana na jami'an gwamnati waɗanda na farko dai suka tara abincin ba a raba su ba sannan su matasa masu zuwa su yi wannan sata da sunan kamar banza ta faru ko kuma kayansu ne suka sata. wato wannan abu da aka yi a zahiri abu ne wanda bai kamata ba kuma ya nuna taɓarɓarewar tarbiyya ga yara an samu ɓata gari da yawa yanzu kenan a cikin ƙasa to amma me ya jawo wannan an ce daga na gaba ake ganin zurfin ah, ruwa to gwamnoni tuntuni muna ba da bayanin cewa gwamnoni na masu ɓoɓɓoye abubuwan nan waɗanda ake zargin su suka ɓoɓɓoye saboda wata bukata ta nan gaba su suke jawo ire-iren waɗannan abubuwan kaga dai tun ba a wannan ba ma mu ɗauko tun da shugaba buhari hau mulkin nan ba a yi 'yan kwanaki ba ya ba da wasu kuɗaɗe da ake kira bail out wanda za a biya albashi da 'yan fansho da waye yawancin gwamnonin nan suka kwana da shi bayan wannan an zo wajen baiwa wato fannin shari'a 'yancin kansa na wajen tafiyar da kuɗaɗensu gwamnonin nan suka hana an zo yadda za a yi su kansu ƙananan hukumomi na jihohi a ba su nasu 'yancin gwamnonin nan suka dakile sannan ga wannan abin palliative dinnan da aka zo da shi wannan gudunmawa ta ci da jama'a da aka zo to ga inda ta kare yawa yawan su in ban da gwamnoni na jihohi hudu da muka samu labari jihar ondo jihar zamfara jihar borno da kuma jihar nasarawa su ne kadai aka ce sun raba waɗannan abubuwan a kan ka'ida lokacin da aka kawo in an ga wani abu a waɗannan jihohin to burbushin wanda ya zo daga baya ne wanda har yanzu wasu na kawo irin waɗannan gudunmawar to a nan tilas wani abu ya faru ga canja wato yadda gwamnoni suke karfin da gwamnoni suke da shi kuma inda za a canja wannan abu majalisa ce to a nan gizo yake sakarsa to an ma majalisa na jihohi an so a basu 'yanci na cin gashin kai amma wannan yunkurin bai yi tasiri ba amma gaba ɗaya in ka dubi cewa idan shugaba buhari yana buɗe hanyoyin da za a samar da tallafi da kuma gyara al'amura a cikin najeriya kamar abubuwan da ka zayyana na baiwa bangarori cin gashin kai domin su yi aikin su yadda kamata ba a yi ba shin ba hakkinsu ba ne ladabtar ko ya ɗauki matakin da zai tilasta an yi abun da ya ce ko kuma ya bi ta hanyar siyasa da bai kamata a ƙi Eh, bin ka'idar da ya shimfiɗa wanda gwamnonin nan sun yarda cewa za su yi amma suka kememe daga babu ba su yi ba to ai shi tsarin mulkin najeriya ya ba gwamnoni nasu ikon ya ba shugaban ƙasa nasa ikon bangaren shari'a da majalisa nasu ikon to a nan shine nake gaya maka babban abin da ya kamata a yi sai an sake duba wannan a tsarin mulki namu tunda a amurka a dukkan gwamna bai isa irin abubuwan da gwamnonin najeriya suke ba in ko yayi zai ji shi a cikin kurkuku saboda haka akwai buƙatar a canja abubuwa yanda ma 'yan majalisar nan suke zuwa majalisa gwamnonin nan su suke sa su je kuma gwamnonin nan yawan su in sun gama zama a matsayin gwamna majalisar nan suke komawa saboda haka canja wannan abun sai shugaba buhari ya tashi tsaye kamar yanda yake yin lobe wato bin mutane a lallabo su to sai an lallabo yadda za a caccanja waɗannan abubuwan da za su sa tsarin mulkin najeriya ya aiki kamar yadda muka koyo shi umar kara mu koma maganar yadda ake ta satar abinci wato abin tashin hankali ne ka ga ɗaruruwan matasa sun taru sun haɗa kansu sun bi angwani angwani inda duk wato ah, rumbu yake ko wurin aje kayayyaki ko na gwamnati ne ko na mutane masu zaman kansu a afka a fasa a ɗiba kamar ganima ta zo ta faru kuma su shiga angwanninsu kuma ana daukan su a bidiyo kuma suna hankoro cewa nasu ne da dai sauransu shi wannan ba abun tashin hankali ba ne cewar tarbiyya ta taɓarɓare kwarai da gaske cewa matasan da ya kamata a ce su ne za su karɓi gwamnati ko su ne za su mulki a najeriya a ce an same su dumu-dumu da aikata irin wannan miyagun abubuwa na asha kuma iyayensu wasunsu da yawa suna tare da su kuma sun ga irin wannan abun da ake yi har ma a zo a samu jami'an tsaro su ma sun shiga jerin masu wayannan sace sace eh abin ta kai ne matuka to amma in ka duba ba najeriya tarzoma irin ta fitowa titi kaga kamar america misali da aka yi tarzomar eh, kashe eh, george floyd na. da bayan waɗannan saura da yawa a yaushe suna zama wuraren da eh, matasa kasan shi ne kamar trump a lokacin to lokacin ku za a fara harbi ka gane ko ko ingila ma idan aka samu irin wannan tarzoma to za ka gaba ta gari sun zo sun eh, nufi kantinan eh, mutane nan ma kenan inda ake kamanta daidai gwargwado ake kamanta adalci saboda yawa da yawan matasan nan na farko za ka ga cewar gwamnati na basu wani tallafi ko ana ba iyayensu ka gane ko kuma sun san cewar karatun da suka yi kamar a ingila tun yaro tun da aka haife shi gwamnati za ta rinka bashi wani tallafi duk wata da za a sai mai kaya da za a sai mai kaza kaza ka gane ko har sai ya kai shekara goma sha shida wato ya gaba secondary kenan in ya to kuma zai tafi college shi ma shekara biyun nan inda ya samu college za a ba shi tallafi sannan ya tafi university to university ne sai an hada da iyaye da abu to kaga duk da irin wannan halin da ake ciki amma in tarzoma ta tashi ana eh, wa wasu saboda haka kuma karka manta yanzu lokaci ne na talabijin lokaci ne na waya din nan saboda haka matasan nan suna da masaniyar irin waɗannan abubuwan da ake yi a wasu ƙasashe. to amma umar abin damuwa shi ne shi ina tarbiyyar mu ai kaga inda za ka kwatanta ƙasashen mu na afirka ko kuma akalla arewaci na najeriya ga misali da ƙasashen da suka ci gaba kamar su amurka da ingila da sauransu a nan tarbiyya kamar ta ɗan bambanta shi yasa ake mamaki mm. cewa ya aka yi iyaye suka bari haka don naga a jawabin da shugaba muhammadu buhari ya yi ya yi magana cewa iyaye su tabbatar da 'ya'yansu da suka yi wannan barna sun maida ta mhm. hannun mutanen gari wasu suna ta yi masa dariya cewa shi mutumin da ne kamar bai san an wuce irin wannan tarbiyyar a yanzu babu ta ba to kai ma ka san da haka cewar tarbiyyar da take da da ka ga mutum yara suna faɗa ka zo ka raba su ka doki wanda zaka doka su tafi iyayensu ba za su ce komai ba yanzu baka dukan yaron kowa ko a makaranta ko yanzu malaman makaranta suka doki yaro za ka ga an rigima saboda haka tarbiyya in gaskiya za a bi ba wai ta ba wasu kaɗai ba tun kafin hawa sannan tarbiyya kullun a arewacin najeriya a ko'ina taɓarɓarewa take yi don yadda yanzu yaro zai dube ka yaro ɗan shekara takwas shekara tara zai gaya ma magana a da babu yadda za a yi wannan saboda haka dole ne dole ne a tashi tsaye wajen sake eh, ilmantar da yara wajen sake bayar da tarbiyyar yara ya kasance ta takallaka an shaidar an tabbatar da iyayen yara cewa tarbiyyar 'ya'yansu a wayansu take a addinin ma saboda haka ilmantar wannan dole ne a tashi tsaye a ɗau matakan da zai sa kamar irin wannan hukumar wayar da kan jama'a noa dinnan da sauransu duk irin alhakinsu ne irin waɗannan su san cewar ana an koba da ana ba da misalai ga yara da yadda za ka zo ka tarbiyyar baka san ko ko ma kake a waje ko wucewa ka zo yi amma sai ka ladabtar da yara to yanzu ku ba za ta yi ba mun gadi in ana taɓarawa an ce akan bi ta mabi sau rashin raba tallafin nan ko kuma aje abincin nan har ya daɗe har mutane su san da shi cewa ba a rarraba musu ba har su yi irin wannan yunkuri da za su je su faffasa shagunan nan wurin fason shaguna na gwamnati har da na 'yan kasuwa a sassa daban-daban na najeriya kuma wannan haka aka yi sakacin gwamnati na kan ko jami'an gwamnati yana gaba-gaba a jerin abin da ya haddasa haka shin yanzu kana ganin idan gwamnati za ta hukunta waɗanda ke ɓata kayan nan ko ɓoye kayan nan domin a yi musu hukunci zai zama ishara ga 'yan gaba wanda za su ba amana kuma su riƙe amana ba su aiwatar da komai akan ta ba. Eto eh dama eh, idan muka dubi asali na wannan eh, tashin hankali ko kuma tarzoma ko kuma sace-sace da ake ai magana ce inda aka laba da a kawar da rundunar 'yan sanda mai yaƙi da ta'addanci a najeriya daga wannan ne abin ya sukuce ya koma haka to da a ce tun asalin gwamnati tana kula da hukuntawa sa ido ga ma'aikatanta ta hukunta wanda ya yi laifi da su 'yan sandan da ake tuhuma ma cewa sun wuce gona da iri da ba su wuce gona amma hukuma tana kallo a wata rundunar 'yan sanda ta koma rundunar wato ban tsoro ma ta koma runduna da ta fi masu aikata laifuka aikata laifi to subukin gwamnati shi ya kawo mu ga inda muke nan 'yan kasa sanin cewa gwamnati ba za ta hukunta mai laifi ba shine aka samu jami'an gwamnati waɗanda abin da ya dame su shine yadda aka ba da kwangilar sayan kayayyakin nan da an sayo ba su damu ba yadda za a raba su ko su kai ga talaka ko ba su kai ba saboda gwamnati ba ta sa ido saboda gwamnati ba ta sa ido ne ya sa ma'aikatan tsaro su ma abubuwa suka lalace sun kasa iya wato kare rayuka da kuma lafiya da dukiyoyin 'yan ƙasa don babu kayan aiki yanzu an ce duk da barkonin tsohuwa da 'yan sanda ke watsa ma matar zoma babu shi a najeriya kaga wannan wani a Najeriya ko a dai Abuja to Abuja dai bamu gan shi ba kuma mun san cewa shine babban makamin da 'yan sanda bancin bindiga babu abin da 'yan sanda ke amfani da shi na wace masu tarzoma irin barkonin tsohuwa abin ban takaici ne a ce dan sandan najeriya bai da barkonun tsoho da zai jefa ma masu wannan abu da ya faru amma ya za a yi a ce barkonun tsohuwa ma an rasa shi ga hukumar yan sanda da shugaba buhari ke ba dubban miliyoyi kowane wata kamar da ake ba sojoji na najeriya irin wannan kuɗaɗe kuma a ce a zahiri an rasa barkonun tsoho da za a kori yan tarzoma maganar da guda ce gwamnati ta ba da kuɗi ba ta bin sawon kuɗinta gwamnatin buhari kamar yadda kowa ke ta faɗi gwamnati ce wadda bata damu da masu aikata laifi ba ba a hukuntawa bata damu ko ko dai ba ta sa ido in ba a hukunta ba a damu ba kenan a aikata kowa a yayi komi ba komi haka ake a wannan gwamnatin saboda ba a kyautata ma wanda ya yi aikin kwarai kuma ba a hukunta ma wanda bai yi daidai ba wannan rikici da ake da ake kan shi a Najeriya yanzu ya tona asirin bangarori da dama ya tona asirin jami'an gwamnati waɗanda su aka baiwa haƙƙin wannan dukiyar wannan tallafin don a kai matalaka sun adana sun kai mashi domin su suna wadace an hana matalaka su waɗannan jami'an gwamnati sun yi 'yan sandan sas wato rashin imani ya tona asirin su kansu yaran nan masu zanga-zanga yaran nan su ne aka ce manyan gobe ne yaran nan su ke zanga-zanga cewa a kawo musu gwamnati mai adalci wanda ka son a yi adalci shi zai fasa eh, rumbu wurin ajiya ya kwashe kaya ya kai gidansu ko ya je ya sai suwa har a fasa rumbun 'yan kasuwa waɗanda suka wahala suka aje dukiyoyinsu mai son a yi adalci kenan kaga kenan mun abin ban tsoro ne cewa matasanmu ma rashin imani ya shige su wannan rashin imanin sun ɗauko shi ne daga jami'an gwamnati da 'yan siyasar mu waɗanda aka baiwa haƙoƙin jama'a su handame su kuma yaran nan suna ganin gashi dukiyoyinsu ne haƙoƙinsu ne ake handamewa kuma ba a yi komi ba su ma yanzu ta faru su ma suna ƙoƙarin su handame wato mafita a nan shine faruku 'yan sandan najeriya da ma'aikatan tsaro sun fari kaɗan ba su fada yawa don yanzu gashi ana tashe-tashen hankula wasu jihohi ga wannan tazoma ta faru cikin najeriya babu yawan 'yan sandan da za su zo su yi wannan aikin sai an jawo sojoji da sauransu waɗannan matasa da ke tarzoman nan da yawansu sun yi jami'a sun yi karatu ba su da aikin yi me yasa gwamnatin buhari ba za ta tattara su ba a kwashe su gaba ɗaya a tusa su sai su yi aikin tsaro a samu isasshen 'yan sanda ba ba za ka bari yara kan hanya suna tarzoma suna rashin mutunci kuma baka tanadar musu wata mafita ba sannan ka ce kana son a zauna lafiya a ƙasa saboda haka ya zama wajibi kuma na ji malam nasiru yana faɗa cewa mafita ga wannan matsala shine shugaba buhari wato ya rarrashi al'umma a sami yadda za a yi wasu ƙudurori da aka bayar su ya aiki ba shi bane mafitawa mafita talakawan najeriya za su samu makasuma. kuma mafita guda ce ni da zan ba talaka shawara shine duk wani wanda ya taɓa rika mukamin siyasa a najeriya daga kansila har zuwa shugaban ƙasa ka a koma su duka in zaɓe ya zo na 2023 a zabi sababbin mutane katakau duk wani tsohon sanata wani tsohon gona wani tsohon minista da tsohon ciyaman da tsohon kowa ne ko kansila ne ka a koma zaɓensu a zaɓi sababbin mutane a yi sabon zubi a gani ko najeriya za ta samu zaman lafiya na nasiru kana ganin wannan shawara ta mungadi za ta aiwatu ganin cewar tsari irin wannan a kasashe masu tasowa inda kowa ya dogara kan wani abu a zo a ce za a wayi gari a irin wannan juyin a sabon zubi na waɗansu rukunin mutane daban to ai kaga a nan za a samu 'yan dagajin siyasa kuma ita siyasa yawanci gogewa ce a ciki kuma ba za mu ce mun tarkata duk 'yan siyasa mu mun zuba su a kwandon shara ba ba za a ce babu 'yan siyasar da ba sa yi ba mutanen borno za su cewa mun gadi ba mu yarda ba akwai kuma mutane da yawa da suke da wakilai waɗanda suke ta taimaka da za su cewa mun gadi ba su yarda ba to umar kara idan ka dubi zubin da mun gadi ke tunani ya kamata a yi sabo zai yunkurin shi wannan amincin da gaskiya sai aka aka zaɓi shugaba muhammadu buhari yau ko ba buhari ina aka tabbatar wanda za a zaɓo zai zo da aƙidoji kuma su bazu a aiki da su ba a ce an zaɓo ka ka riƙe amana don aida da kai amma wurin aiwatarwa kai ka riƙe taka amma ka sa ido na ƙasanka ko na rasanka sun riƙe amana gwargwadon kai da ka riƙe ba. shi eh, kamar yadda nasiru ya faɗa ba za a tare a ce duka an zama ɗaya ba babu yadda za a ce eh, ba a samu masu kishin jama'a masu kyautata jama'a su ba samun na tuna akwai lokacin da kamar tsohon shugaba babangida domin a samu a samu uh, ma'aikata na kwarai 'yan siyasa na kwarai kamar irin ramomi na local government da kansu akwai lokacin da aka ba su wani albashi mai tsoka tawa ma'aikan gwamnati da mutane je ta local na afirka na ina ka duk kudin komai siyasa cewar ita siyasa kamar yadda aka sani dole tana neman gogewa tunda ai ka san a wurare kama a ingila misali baka zama dan majalisa sai ka faro daga ba kawai zaka tashi bayan ka ce yau kai majalisa ke so ka shiga ita jam'iyya zaka yi cewa aiki kana samun matsayi na gaba na gaba har a zo a ga ka cancanta a saka ka wannan amma umar ina so in ji ta bakin ka shin akwai hujja ga matasan nan da sauran al'ummar gari da za su afkama rumbunan gwamnati saboda wai an ɓoye wani kaya ba a ba su ba ko kuma saboda suna zargin cewa akwai waɗansu haƙoƙinsu a hannu waɗansu manyan jami'ai barayi na gwamnati da zai ba su ƙarfin gwiwa su je su yi wannan aika-aika. Babu wata hujjar da za ta kare fasa dukiyoyin jama'a ko da na gwamnatin. To ko abin da yasa ake wanda abu ya faru ai saboda wannan tarzoma da ake sa ake cewa ko da yaushe tashin hankali ba shi da daɗi. Don ka fara baka sai ta yadda ba baka cewa ga yadda za a tayar da hankali. In ka fara shi sai inda ya kai ka. Saboda haka wannan fasa-fashen abu ba